أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسأل النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باكر والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan yammaci na lahadi 29 ga watan jima'a da tsaniya hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekaru 1444 wanda hakan ya daidai da 22 ga watan daya shekara ta 2023 miladiya a ci gaba da darasinmu na tarbiyya kuma da aka saba muna karanta wannan littafi na tarbiyyatu ala manhaji ahli sunna wal jamaa wato tarbiyya a bisa tafarkin ahli sunna wallafar ahmad farid Allah ya ƙara masa lafiya kuma idan ba manta ba da sun ci gabata mun tuke ƙarshen shafi na ɗari da sittin da wanda malam ya yi bayanai kwarai da gaske dangane da abin da ya shafi wato tarbiyya ta hanyar kamewa mutum ya tsare kansa ga barin aukawa abin da Allah ta'ala baya so yau za mu tashi a farkon shafi na ɗari da sittin biyu farkon shafi na biyu, malam zai yi bayani kan fasali na hudu cikin wannan littafi sai yau za mu shiga fasali na hudu bayan shafe shekaru da dama kusan shekara tara ko goma ana wannan littafi shekara tara hudu ko ma goma ina tsammani wani abu kama da haka ne ba iri ne ba ne ai kusan nusu a iri ne ne ko akwai bambanci to shafi nawa ne naku ba ku dari da saba'in da shida na ku kun zuke kenan eh. to na ku sabon bugu ne shi yasa ya wuce namu namu kuma dari da sittin da biyu dari da sittin da biyu wannan dari da saba'in da shida za mu tashi a samun darasi a wannan fasali alhadiyul ƙorani fi tarbiya wannan yana da matukar mahimmanci wato shirya na alƙorani a babin tarbiya irin yadda ƙorani ke inganta tarbiyya ta al'umma shine darasin da malam zai yi magana a kai, insha Allah tabaraka wa ta'ala malam ya fara da shimfida yace la shakka ana at-tarbiyata hiya a'ala tarbiyatin wa arqaha babu ko shakka tarbiyya ta al-qur'ani mafi girman tarbiyya mafi daraja mafi tsada yace wa qad zaharat barakatu hadhihi at-tarbiyati fil jil al-awwal kuma albarkan wannan tarbiyya ta alqur'ani ta bayyana a cikin al'umman farko mun gani ya ka ce ji ana nufin tawaga da zamanin farko ya ce allabi nazar alaihi ƙoranu manajjaman wanda a cikinsu ne alƙur'ani ya sauka kaɗan-kaɗan lafazin jaman yana nufin kaɗan-kaɗan sura bayan sura aya bayan aya shi ne ma'anin jaman. daga lafazin tanjib abin da ya sauka kaɗan kaɗan in za ku tuna mun yi wannan darasi ko a tafsiri lokacin azumi Allah ce wani najimi idan hawa ko ina rantsuwa da saukan alkur'ani lokacin da ya kai ƙarshe zai ƙare an kuka na wahayi na ce ba daidai ba da yadda ake cewa ina rantsuwa da taurari a saukan ƙur'ani ake shi ne tanjim Saukar shi kashi kashi da ƙur'ani a zamaninsu wannan tawaga ta farko a lokacin su ƙur'ani ya rika wannan saukan har tsawon shekaru ashirin da hudu kuma mun ga irin tarbiyyar da ya ba su da tasirin da ya musu malam ya ce wa ya su fihim usul al-aqaid qur'ani ya rika jasa asali na aƙida a cikin zukatan su sahabbai wa ya maqu fihim al-ma'ani al-imaniyya sharifa yana nutsar da ma'anonin imani a cikin zukatansu imani mai daraja wa yusabbituhum alal iman yana tabbatar da su akan imani wa kana sahabatu radiyallahu anhu, anhum يتلقون الآيات القرآنية بالإيمان والتصديق sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun kasance suna wato koyan ayoyin alkur'ani suna riko da su da imani da kuma gaggatawa ويصدرون عنها بالعمل والاستجابة والطاعة sannan suna bin waɗannan ayoyi ta hanyar yin aiki da kuma wato yin biyayya da da'a da abinda da dukkan wata aya za ta ba su umarni ko kuma ta hana su a tarqa bihim alquran ko fa tarqa bihim alquran ila ya darajatil yaqin was sidq alqurani ya hauda su lafazin arruqa shine hawa sama yana kuma zuwa da ma'anar arruqya ina fata muna fahimta amma raqa din nan daga daga daga mafdatin tarqi ne ta hawa kana hawa ya ke kana yin sama to qur'ani daga mataki zuwa mataki da ɗaukaka kasu, yana daga su yana daga su zuwa mataki na yaqini kai ne ana ta maka da siya tun baka ji sai ka fara ji kana dan jin wa'azi kana dan abun haka mutum baka yadda sai ka fara yadda kaga imanin kuma zai fara karfi kuma a cikin abin da zo kai da shi da to haka alqur'ani ya rubuta su mataki bayan mataki ka daga darajar su ne yaqini da gaskatawa wal ikhlas da kuma ikhlasi yace wal bazar amma badawa da suke badawa ba da dukiyar su da lokacin su da jinin su abanta da duk abin da suka mallaka wata tazkiya da kuma tazkiya tazkiya ba shi ne kamar mutum ya riga ya salwantar da rayuwarsa kawai ya miƙa shi da alqur'ani dan ba za mu ce kuna bakin wace ba kalmar in ka ce mata tsara ta da bakin wace, akwai da zaka za ta iya shiga zama ma'ana a girbi amma ta ga shi bakin wake kuna bakin wace, mummunar aiki ne ba a faɗin haka sai a mummunan wuri amma idan wannan kalma ta zahiya ta zuwa irin wannan babi ana nufin salwantar da rayuwa ne dan yi wa alƙur'ani hidima ya zama kullum ba da rai ba ra alqur'ani ne a gabansu shi suke karantawa a gida da shi ne abin hirarsu da shi suke yin barci? e eh, ma'ana shi suke kiyamun lele da shi a barci suke yi a kan gada mafi na shari kamar yadda Allah ce ta jafa jafa junubuhum alil mabaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun haka sahabbai su to ƙur'ani ya kai shi ga wannan matsayi ba ka tabbatuwa abin imani a tsaye suke tsayin daga ba ba sa koge wannan shine kwatankwacin misalin fa da qur'ani ya bada labarin yadda sahabbai suka kashe suratul fatir da yace wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله kuma haka ba haka ake ne tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan fi ma hum fi wujuhihim min athar as-sujud dalika mathaluhum bit tawrat wa mathaluhum fil injil kace to zar'in akhara da shaqahu wa azaru kaglan fastawa ala suqihi hadai tubda ala suqihi kabati jalan ba yujibu az-zurra'a li yaghiz bihi al-kufa haka sabon manzo Allah kike da gare da Qur'ani ce Qur'ani ya ce yi kaza su yi kenan har kawai sun bari ba sa da ja kuma za ka ga wannan a fili a cikin al'amuransu wallahi ya gaske Mali ya ce wa zaharar fihimul mawaƙihul imaniya a cikin rayuwarsu ga wurare nan ababe sun faru na matsayin imani ma'ana na aiki da imani a zahiri wal ahwal sharifa da ababe masu daraja da suka aikata allati tasbiqu ma fi qulubihim irin abin da ke ganta da abin da ke cikin zukatansu cewa wannan aikin da sahabban da suke a zahiri ya nuna har a zuciyarsu ma wannan abin haka yake sun gashi na ya bayyana cikin Yesu. ya ce min imanin wata sunan da ƙwa'an na imani da kuma gaskata alƙwa'ani wa kana amama sahaba radiyallahu anhu qur'ana yamshi ala al-ardi sai zamanto gaban sahabbai kai ka ce qur'ani ne gashi ne yana tafiya da kafa musu gaba so ila ta aisha ta radiyallahu anha an tambaye malamar cikin gida mai gaskiya diyar mai gaskiya al-mubarra'atu min fawqi sab'i samawati na aisha Allah ya kara mata yadda aka tambaye ta an kulqi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam akan halayya da dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ta bude baki ta wasu yan kalmomi kwaya ne. ko kuma ce kalma uku ta ba da amsa a kai ta ce kana hulƙuhu ƙwa'an ta ce ɗabi'un manzan Allah su ne al-ƙwa'an duk abin da ƙwa'an ya ce a yi annabi ya yi duk abin da annabi ƙwa'an ya ce kar aikata annabi ya aikata idan kana so ka san ɗabi'un manzan Allah ta karanta al-ƙwa'an in ji matarsa wanda ta fi kowa kusa da shi ta san shi ana ma annabi wahayi yana lullubi ɗaya tare da matar na Aisha wannan daga cikin darajar da na Aisha ta samu wanda sauran mata ba su samu wannan kan shi ya fara ya ce wahayi na zuwa mun ina cikin mayafi tare da ita kuma ita ce ta ruwaito hadisi ta ce ta ga annabi ana mai wahayi a cikin dare mai tsananin sanyi na hunturu wanda kai baka yi saka kwanta a irin wannan sanyin ba an yi bukar gaban irin na sahara ne ba ta ce amma annabi goshinsa na tsarkar ta guri saboda nauyin abin da ake masa wahayi wa innahu kenene inna sanulqi alayka qawlan kila magana ce mai nauyin alqur'ani kaga in ba ita da take ɗakin ko take gidan ko take wurin lokacin da ake wahayi ba ya gano wannan malam ya ce wa hadhihi amsalatun li tarbiyatil qur'ani to yanzu malam ya gama shimfida. sai ba mu misali yace to yanzu ga misalai nan na tarbiyatul qur'ani misalin farko da malam zai kawo sai ce al-qur'anu yurabbi fi qulubil nasi aqidatul tauhid al-qur'ani yana tarairaya yana tarairayar wato aqida ta ta Allah tauhidi a cikin zukatan mutane wato ƙwararri na sa tauhidin kai ƙaru. kun yana ƙara wa tauhidinka yawa ƙara masa ƙarfi abinda ƙwararri yake kenan a wannan babu wanda malam da zai ce ƙwararri ya ce al-ustad Muhammad Shibli ahmad sharif yake cewa wa qad kana al-bashariyatu qabla al-qur'an mutaraddiyatun fi hamqati wa thaniyati wa shirk malam yace yan adam da sun kasance gabanin zuwa al-qur'ani sun auka cikin dolanci da hamaka na bautan gumaka da shirka haka ake yace baina ibadati al-asnami bi shatta as-suwar wal ashkal mutane sun nitse ne a tsakankanin bautar gumaka ta dukkan nau'ukan gumaka wani gunkinsa itace ne wani gunkinsa kuma dutse ne wani gunkinsa katako ne wani kuma roba ce ya sassaka akwai wanda ya sassaƙa ba da tunguza tunguza da kasar irin na gumbadan nan da ake wani guli guri ya yi tafiya da gunjin yadda in ya kuma zai yi ibada kada ya zama gunjin ya rasa shi ya yi nisa da Allah shi buzirinsa ya ƙare yin wata ishe shi ya ɗan matalakun nan da cinye ya sha ruwa kafin ya samu wani abu kuma ya roƙe shi ya ba shi abinci ba ya hana shi wannan Allah na shi bai da tausayi sai ƙara ɓanta da ɗaya kunnan sai cinye hannu da sai cinye ka sai cinye ka kawai cinye Allah akwai masu bautar dabba akwai masu bautar wuta sosai. duk waɗannan nau'uka ne na irin yadda mutane yi rike wajen shirka wutar goma ta irin wani shi tsaron mana yake cewa wato bishantar suwari wani a sukan hada masu hoton mutum na ga masu hoton mutum a indiya mutum kuma allah mace ce mace ake zaba irin tsaila din nan ba zaben tsohuwa ba zaben ɗaya a sai ɗaya da haka wani ta fa duk abin da ta taɓa to ya zama nata a kasuwa fa take yawo kuma Allah ce sai so kake ma ta taɓa wanda ta sa ka albarka har sacrifice ake yi kuma ka rashin hankali wanda ake sacrifice din da shi tsoho ake samu wani yake shekara 70 tamanin. a shafa masa wani abu na toka wani gari a cikin sa zo da wani ƙugiya a kula masa fatan cikin sa ga wannan abin shi ke hana jini yau su suka sauko mai suke shafawa wani yaro da suka je indiya shi kuma yaro ne karami ne ya sha ruwan tauhidi da iyayensa shekararsa goma sha uku da ya dan fito a hotel su yana ɗan zagayawa iyayensa suna ciki yana shan wata kwana sai ga mutane sun zagaye kwakwa sun zana mace ido da baki da hanci ita ce Allah sun mata sujjada yi sujjada abin ya ba shi mamaki shi kuma ya san kwakwa sharfi ake ko a fasa a shi da suke sujjada sai sun gume kwakwa an dago sujjada ko sai a gaba Allah ina Allah ai ga can a hannun wani yaro aka bi shi kaya kaya da mutu kafin su zo ya fasa kwakwa ya sha ruwan kwakwa bin shi ya gida ne aka kama shi sai gaban alkali muhammad ibn abdurrahman al-arifi ya kawo wannan kisar a cikin littafin girkan ma'an ya ce haka aka ɗauke shi aka kai shi gaban alkali ana tuhumar ka ya fasa kwakwa ba kwakwa ba ana tuhumar shi ya cinye allah wasu ita shi kwakwa ya gani shi da san Allah ba kawai ya ga kwakwa ne amfani ce to Allah zai ya ce ya tambayi alƙalin wai ya ce masa ka taɓa cin kwakwa ya ce na taɓa cin kwakwa ba ce ce to ya ce ma ka cinye Allah ya ce yaron nan haka aka mai garama ya biya kuɗi amma ya fito cikin nasara mu'azzazan karrama. sadaka tauhidi shine babban abin da ya kamata mu mu koya mu ba ƴaƴanmu dan rasa aka tsaye tauhidi amma an ba haka ba malam hadarin da muke cikinsa na musibu da bala'o'i malam? wallahi wallahi rafa as-samaa bil amr abin yana da ban tsoro ma babu wani bangare daga cikin bangare na rayuwa al'umma suke ciki ba ce akwai abin tsoro a ciki babu nutsuwa ba yara ƙanana sun zama 'yan madubu. yara ƙanana sun iya zina maza sun iya luwaɗi kafin nan da kake gani wallahi malam kungiyoyi mata da kake ganin su kananan yara sun zama ƙungiyar asiri ba maganin wai ma dubu ake ba sun wuce nan kungiyar asiri ne ba. mace sai ce kawa kawa ta zo bakunta gidanta ta an karba sai ta sace mata ɗan kamfai ɗin nan ba fa za su sa bane za a je yi asiri ne shi Allah shirye da mu ya tsare mu saboda haka malam ce haka ya same su shi qur'ani larabawa duk suna irin wannan shakka wa baina da'awan nubuwati lilla. sannan da kuma wanda shi ne zai ce shi annabi ne eh wannan mai da kanshi zai ce Allah ya aiko ni yace allati kanat inda arabi wanda yake dama larabawa suna da wannan ikirare-ikiraren fi surati bulu fi fi suratan wato buluwatul mala'ikati lillah ta hanyar cewa wai ai mala'iku ya'yan Allah ne mata sai mutum ya ce ai su suka aiko shi marnadaban Allah ne ta hanyar Ya'yan Allah ga sanar su ne mala'iku wai mala'iku ya'yan Allah ne mata ga ko Qur'ani yayi wannan magana ya ja kunnan su ko waja'alul mala'ikata alladhina hum inda rahmani ilaja wata riwayar waje mala'ika alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inaka Allah ce a tashhadu a shahidu kalqaw sun gama mala'ikun da a gaban su aka halice su mata ne Allah ce ta tukkabu shahadatu wa yus'alun wannan abin da suka faɗa wallahi mun rubuce shi ko sai an tambaye za su ba da amsa ranar tashi dunya ta su ga mala'ika suka san shi shi mace ce ko namiji Allah ya Bala ya ce, wa inda mushrikil yahud sannan kuma a wajen mashirkan yahudawa su ma fi surati wace aziz uzairu azizul lillah wato su ma kuma suna shirka su yahudawa suna sa wato allunansu wato Binu eh, binuwatu azizillah cewa su ma mata bayi ne na Allah wa inda na fara sannan su ma mushrikan kiristoci malam anuskar ku uzairu ne ko aziz aziz ne uzairu ne yana da cikin gina kuskuren bugu ne ne haka nike fahimta eh. da sura irin ta annabi uzairu al haka ya fara wa qalatil nasara وقالت اليهود في عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله haka suka fara kuma kiristoci su ne da suka yi da sunan annabi isa gunginsa a surarsa cewa shi dan allah ne alaihi ce fa ja'a biha alqur'anu nasi'atan wadihatan jaridatan laysa fiha nafsun wala ghulum wallahi ce qur'ani yazo da wannan kissar jahannam da suke akai da shirka wanda larabawa suke yi wanda suke yi da wanda nasara suke yi daidai wani da Qur'ani duka ya ba mu labarin su a cikin Qur'ani Wala karanta na tajnahu ila al-ahadi wal algham wato irin abin da yake a fili baya bukatan wai ya ta kuɗi na bukata ta gane ba irin shirkar da suke yin wanda Qur'ani ya bada labari don asalin kalmar lubus shi ne abin da zai rikice ka kasa gane shi haka bukatar sai ka je ka duba lamarin jayi sai sunan shi dictionary kamar me ake nufi yau da aka ce gungi ya kake da ake nufi da aka ce cross duk ba ka bukatar wani abu ne a fili qur'ani ya bada labarin shi amma lokacin abin da za ka tashi warware shi ko ana wata magana an nufi gabas ne da maganar kai haka za ka gani amma kuma kila ma kai shi ne lugus aga ya rikitar da mai saurare bai san yadda aka nufa wala ya ce wala ta zumu bi man tsaki tsaukuski bayanan da ƙur'ani ya yi kalmominsa baya buƙatan ya ci karo da wani martiki na magana ko isa kake tunani ya ce wala ta jiru lalukun sannan babu yobintar da hankalin mutane wal arham da tunaninsu walam yalda alqur'anu qattu ila iqamati dalilin alaiha qur'ani kwata kwata bai nemi ma ya tsaya ya kafa wata hujja akan su abin da إلى أقضية المنطق الجافة وإلى الإقناع الذهني المجرد إذا وجه القرآن ياي وهلا وجم فهم تنتبه شركة تشكي أنا فتا مقوة الدنيا يا أمن شيء يتكوى قابل نسوك القرآن يا فتاة بكيلي أرو أرو سرو سرو yace inna ma ja'a bil adillati sahalati alwadih qur'ani kawai da ya tashi zuwa da maganar su ya zo ne da hujjoji masu sauki masu saukin fahimta a fili a wani abin da zai wahala kai bai ba ka wani hujja mai nisa da za ka yi ta wahala kana neman ya za ka ji gane ya ce ce to tsabu aql wa qalb hujjar da take magana da kwakwalwa da kuma zuciya dama sun ce wai hadithul qalbi ya ila irin qalb wato wai magana zuciya in ta fito zuciya take shiga kai to haka a qur'ani يمشي وتثير التفكير والإبداع. بابا جانا شيء وجد هذا الثاني هذه هم آه، تفكير لو جدان جب سمع لنا كم وزوا الثاني لي يمشي قوية ناصعه لا تدع قبيلة إلى جدل ولا مراء وتهجع شيء من كرفي القرآن يقول كما من سوء فهمت wadda ba ta barin wata dama zuwa ga jayayya ko ku kwallo da an fara za ta ga kawai da haka abin yake faƙarar alhaƙiƙa awwalan sai Allah ya fara tabbatar ko shi Qur'ani ya fara tabbatar da hakika a matakin farko menene hakika farko da ya fara tabbatarwa sai Allah ya ce qul huwallahu ahad kace musu Allah ɗaya. Eh. wanda za ka kawo hujjojin maganar nasa a Qur'ani ai shine Allah to zan so ka san waye Allah da aka ce ne Allah waya da Allahu samad Allah wanda ake nufin zarbiyan bukata ka ce a samad shi ne wanda in zan buɗe ne mai biya mu wata bukata shi ne ke roƙo ai ma haka ita ma haka su ma haka kowa shi ne ke neman biyan bukata a wurin shi ne as-samad wanda ake nufin biyan bukata a gare shi lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ko ba a haife shi ma'ana bai da ɗa bai da mahaifiya walam ya kulla hukuf an ahad ko walam ya kulla hukuf an ahad duka dai ma'ana bai da abokin tarayya wannan abin da ake nufi da kufu anan mata ake nufi sai da wata mata ke eh, lalle ka cewa ya haihu bare ce sun ma ababar dalil yanzu nan duka mun fahimci cewa Allah shi kadai ne ko duka mun yadda ba wani wahala ba ku a cikin wannan kuma bai da mata bai da ɗa ko shi kadai ne tilo tun da babu sabani sai gangara gaba ya fara kafa hujja to yanzu akan wannan kulgun lahun da ya ce yace mattakhadha Allahu min waladin Allah bai rikida ba mana Allah ba shi da kwata kwata ba a taɓa samu Allah yana da ba sai ba da shi wa ma kana ma'ahu min ilahin sannan babu wani Allah a tare da shi abokin taimakonsa sai Allah yake cewa babu wannan inda ka kaddara ka yi azumin da za a samu wani Allah tare da Allah suna aiki da Allah tare mataimakin Allah shi fiye ɗansa ne ko sakatarensa ne ko wame ne nasa ya ce to ai idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'd yace ga kowane Allah sai ya tafi da abin da ya halitta yace daga yanzu ba riba ga ka tafi da aljirin da kan aljirin ko gaban mu mutane na ni da halittun mutane kowa ya je ya jana shi ko ka tafi da yan kauye ni gaban mu yan kurina misali ko gaban mun turawa ni ka tafi da larabawa ka ba za su yi wannan jayayya ba kowa kanin wala ala ba'dhum ala ba'd da kowane Allah sai ya nuna ma kowane Allah cewa iyaka sai ni ne kaza sai ne ni ne cikin ce kai ba cikin ce bane ai fara ke ran tsakanin alloli wani Allah ya ce ruwa za a yi wani Allah ya ce ba za a yi ba ina sanyi za a yi wani Allah ya ce zafi za a yi to ya za a yi aka ce a samu rikici ne idan aka samu direbobi guda biyu na jirgin ruwa suna da hayi a kaga cikin bai ne ne ne ne ba ne ne ta yi Allah ya shirya ne Allah ya sake cewa amin ali alihatan min al-ardi hum yunsarun shin wai su masu shirkan nan su rike wani Allah ne a bayan ƙasa wanda ya zai tada su in suka mutu lauka na fihi ma alihatu inda a ce a sammai da ƙarfi ɗin nan akwai wasu alloli illallah mana waɗanda ba Allah ba ana illa anan ba ana nufin wai wai ta so gaskiya bane mana ma Allah ake ne illa bi ma'ana ma ya ce da fasaraka wallahi da sama da kasar nan sun rubuce ba za su zauna lafiya ba tabbas ta sun sai an samu wannan mutum a gani Allah ya ce fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun yake ya tabbata ga Allah ubangijin al'arshi dangane da abin da suke siffanta shi da shi ne cewa ya rika wannan kalma ce mai girma a ce Allah yana da shi sama ma Allah madaukakin sarki yake cewa samawa samawat yatafakkarna min wato sammai sun kusa su kekeci saboda wannan magana wadan shaqqal ard asa ta tsagi wata khirrul jibalu hadda duwatsu su luguso wai saboda mai wannan abin zai ba Allah ya ce an da aulin rahmani wani an yi ikrar an ce Allah yana da ta. wannan shirka ba za shirka abin da yake faruwa ke mala'iku ne suke tasbihi kawai sai kai ta tsaya saman da kasa su tsaya Allah ce wa ma yan bagi lir rahmani an yattaqi wa walada ke ku dace ba ga Allah mai rahama a ci ya rigida amma shine abin da suke Allah ya kyauta daga mutum ya ce maka wai babu inda aka haramta cin abincin kirsimeti sukan yi mamakin karatu irin wa'annan ce ko ba su fahimtar ayoyin ƙur'anin ne ko ko so shi ne musu yana hawara aya ta uku a cikin suratul ma'ida ta halatta mana abincin ahalin kitabi ta halatta musu abincinmu abincinsu na yau da kullum ake da sun dafa sun ba ka kana sha'awa yi bismillah ka ce ba sai ka tambaye yanka naman ba shari'a ba ce ba ko da mushe ne kare sun ba ka abinci sun dafa su a wurin da mai kauri yi bismillah ka ce ya halatta idan ka san dama mushe ne to shine ba za ka ci ba dama ko da na san da haka amma wannan sun ba ka abinci ne na yau da kullum ya halatta ka ce ya halatta amma yanzu ba suna biki ne cewa Allah uku ne Allah yana da ɗa yana da mata Allah ɗa Allah mata Allah ruhi mai tsarki Allah ɗa Allah uba Allah ruhi mai tsarki ba shi ne trinity ɗin ba God the Son and the Father and the Holy Spirit sai ka ce eh, haka ne kana ta kamar da kai ma kai Allah ce da kafar alladina qalu inna allaha khariju salat <laughs> Allah ya ce saboda haka Allah ta'ala bai rikida ba kamar yadda wayannan ayoyi suka nuna sai ce wa fi mawqilir ala mushrikiyin nasara a wurin da qur'ani kuma yazo yana raddi ga mushrikai na kristoci allazina talafa alaihim al-amr wadanda al'amari ya rikice musu ya cakude musu min qabl wiladati isa gabanin haihuwar annabi isa to da yazo zai musu raddi ذكر القرآن قصة مولده سي قرآن يبال الأبار كثير يدعى كيفاء النبي إيسا قرآن يبال الأبار ثم أبانا سنة سي قرآن يي بيان يبين شيوا أنه إذا كان ولد بغير أب إذن يزمن جو ثاني ما تارد أبابا فقد خلق آدم من تراب بغير أب ولا أم ana in kuna mamaki kuna cewa ya zama Allah ne dan saboda an halitta shi ba tare da uba ba to ai wanda ya fi cancanta ya zama Allah an haka ne shine annabi Adamu alaihi salam domin shi an halitta shi ba uwa ba uba ko annabi Isa da kuke shi Allah ne an halitta shi da uwa ai daga jikin na da annabi Adamu daga jikin wa ya fito ba shi ya fi cancanta shi ta alƙur'ani da ya tashi magana ya ce inna masala isa inda allahi ka masali adam kwatankwacin halittar annabi isa da aka halicce shi ba tare da uwa uba ba to kwatankwacin halittar annabi adam ne alaihi salam kalaka gumin turabin shi ba an halicce shi ne daga ƙasa shi annabi adam ne ba uwa ba uba sun maƙala lahu kun fayakun Allah ce kasance kawai ce kasance ka gani akwai kuma wanda aka halicce ta ba tare da uwa ba halicce ta daga uba ita ce na hawa daga cikin annabi adam aka halicce ta idan uwa ta ita akwai wanda aka halicce shi da uwa da uba shine wa shine ni da kai <laughs> mu kenan an halicce mu daga uwa da uba na hawa daga uba ba uwa annabi isa daga uwa ba uba annabi adamu ba uwa ba uba su duba ka yi ikon Allah ba ikon Allah ya wuce komai mala Allah mai iko ne akan komai mai iko ne akan komai mala wani yana ba da labari ya ce wani abun mamaki ya gari ce wanda bai taba gani irinsa ba wallahi shi bai taba gani irinsa ba ya ce ya tafi bakin gabar teku ko mu ce rafi wanda ana iya tsallakawa ɗaya gaba rafi suna irin wannan ko shi za a ce bai da iyaka yana da iyaka ko shi kwata kwata bai da iyaka ko da gaba gefe da gefe ne ta horizontally ba za a iya cewa yana da iyaka ba kawai shi yana wucewa dai ta tsakanin wata gaba zuwa wata gaba ba za a iya cewa iyaka shi wani ha iko Allah <laughs> ya ce ji bakin ruwa yana zaune ya ce abin ke ba shi mamaki ya ce a idan sai bin kwado kwado ke eh. kwadon nan yana tsaye ya ce sai ya ga kunama kuma kunama ta zo ta hau kan kwadon da kunaman nan ta hau kan kwadon dan ya zo ya fara tsalle-tsalle da wannan kunama a bayan ya haukar ruwa ya iyo ya tsallaka da shi wancan tsallake ya hau kwale-kwalensa yana bin abu ya kwata ya zai faru ya ce wallahi kawai sai na ga kwaɗan nan ya je ya soci kunaman nan a gaba ba tafiya mafi nisa ba kuna ta fara tafiya sai ya hangi ga wani mutum can akwace ya sha giya ya wuya ya tsira cikin mai kuna sai ta tafi ya ce lurar da ya sai ga ta wuce wani mutum ta matsa gaba kaɗan kawai sai yana dubawa sai ga shi maciji ne ta wuce taruwar nan mutumin na Kuna kunama ita kuma sai ta ana wa macijin kaɗa ne ki macijin kawai ya juya sai kunama ta dawo ta hakan wannan kwaɗan yake koma da shi ya ce abin ya ba shi mamaki ya ce shi da kansa ya tashi mutum ya cikin haifin tsaye eh, ya gane maye ya sa ya bugu ne ko mene ya ba mutumin labarin abin da ya faru to da yake yana da shirya ce kuka kawai ya kamai. ya ce zini ina saba wa Allah kuma Allah yana tsare ya ce wallahi ba zan sake samu Allah ku san Allah bai yi ne akan komai ba wallahi tallahi ba kun ce ya da yana mamaki wannan ku kake mamakin wancan hadisin da Allah sama yake cewa an umarci ga jimare ma gonan wani ruwa shi ka kai ba ya ce har suna zai ne da an kira ya ce da yarwa tun hadisi ya ce bai tafiya yake fa kawai sai ɗin ga jimare ya taso daga sama kamar yanzu a lokacin da damuna ba ne sai da cikin gajimaran ana cewa ana cewa iski hadika kula je ka shayar da gonan wani sai ji an faɗa wani suna a je gonan wani a shayar da su. yana kallon gajimaran na masu waye ya sai fara saukar da ruwan shi a kan wani dutse wannan dutsen in yi ruwan ya sauka a kansa su bai tsayawa a nan sai daga gangarawa yana tafiya cikin lambu ya ce sai ya bi ruwan yake bi yana tafi ruwan yana tafi ruwan sai ya ga kawai ya kai shi gonan wani mutum yana ta gyara ruwan ya shi yana gyarawa har yayin mallabu ko na marrani ne ko menene ya kai shi ce kai ba Allah wani ne ke sai sai ni ne wani yace sai ya ya faɗa sunan da ya ji an faɗa a gajimare ya ce kake yi kai ya ce ne ke ce ya kake ya ce noman nan ina ina ina ina shuka ta abin da ya kuma ina kasa shuka ne kashi ɗaya in rabar sadaka fi kashi ɗaya kuma mu da iyalina kashi ɗaya in dawo da shi da zaka shuka abin da yake yi kenan saboda taimakon mutane bi sabilillah Ita shi ya ce wallahi sai ce kai ko me ta kuma wannan Ya ce, wallahi na ji a kunne na daga gajimaran da wannan ruwan shi ne gajimaran da ya zubar da wannan ruwan na ji an a shayar da gonan wani shi na abin ya mamaki da bibiyo ruwan kuma da zo na same ka a to kaka sha mamaki akan al'amarin Allah ba shi Allah wa sarki mai iko ne akan komai ba abin da yake gagarar Allah kuma komai yana da sababi Ya fata muna fahimta to shi sa Allah mu ke sarki da zai kama mu da laifukan da muke aikata wallahi ba za mu sha kasance akwai haƙuri Allah yake da mu wani lokaci yara ƙanana da suke karatun Qur'ani wani lokaci kuma dabbobin nan haka annabi ya fara da dabbobi da ƙanana yara su, albukatu su ke ci amma mu laifukan mu malam ya wuce inda suke da wallahi ba a gani to saboda haka alqur'ani yace annabi adamu an halicce shi ba uwa ba uba sai ce thumma qala lahu kun fayakun Allah ce ka tunje ne kawai sai ya kasance aka halicce shi kasa yumbu laka don abin da kaji ana fada mu ba ko a hausa suna da sunayen su daban-daban ne akwai matakin da kasa yake a matsayin yumbu akwai matakin da kasa yake a matsayin laka haka bane akwai matakin da za a ce kasa kawai kasa da kasa akwai yanayin da rage ne to ko shi kansa annabi adamu a haka aka yi aka alince shi akwai kasan ma akwai yashi ko akwai akwai kasan laushi akwai filasta yashi duk nau'ukan kasa ne wallahi da su aka hada aka cakuda akwai marmara aka halicci annabi adamu alaihi salatu wassalam kuma da aka kwaba su yanayin ɗabi'ar da kake haka shine salfalin kalkasa wani wuri ya ce min turabi sun matsala lahu kun fa yakun kamar yadda ya fara aran gurin to wannan ɗabi'ar ta ƙasar da aka halicci annabi a da shi to haka mu a zuri'ar a samu wato wata ƙasar fara ce wata maza wata ja wata koriya koriya haka ne kowa to sai zama mun biyo ɗabi'ar ƙasar da ke jikin annabi Adamu da aka halicce shi ko akwai ta inda ya fito A ga mu yan bakaje yan afirka sai muka fito ta bangaren baka bakan ƙasa kuma haka muka yi kaji da ake su kuma turawa da larabawa suka zuwa da can bangaren su zuwa larabawa wata ƙasar kuma tana da laushi wata kuma tana da mai tana da kauri sai ga a mutane a gondon su bai tare shi sai ka ji hannun sai daga ya kuma ba noman aiki ba bare da gaske ka ji hannun sa tauri bangaren marmara ne wallahi ba na haka ne wallahi ba ka ji da idan Allah ba ka taba ganin cikin mutane ka gaisa da wani ka ji hannun ka kamar kuma wani aiki wala haka ɗabi'ar haka yake kafin to haka Allah ya halice mu dukan ya ce kasance kuma ya kasance wallah shi kenan ya sa masa duk abin da yake bukata a cikin aljanna ya mai duk wani abubuwan jin daɗi to sai Allah madauki sarki malamai suka ce da ya kalli annabi Adam sai ya ga cewa shi iliminsa da kaddarawarsa ba wai dan bai sani ba ya ga akwai abin da wannan halitta ke bukata kuma kuma ga wani shi yanzu nan zaka zo ka za ka gina gida sai ka kalli gida sai ka cika wannan fentin bari ya canza shi dan na sa kala kaza a ran sai ka cika ko kuma ka ce dan barin goge ta haka dai ko in rushe na tare da duk ba ka ake ba don kai halitta Allah halitta annabi Adam sai ya ce akwai abin da yake bukata akwai abin da yake bukata me yake bukata jirgi ko wuta idan yawo da shi a cikin aljanna a sai ga yana bukatan mace ita ce na na hawa ba wanda za ta taya shi zama ta ɗaya bai mai kewa kisa a biyan ɗan adam ba zai taɓa rayuwa ba babu mace mace ba za ta taɓa rayuwa ba babu namiji haka yake ka rika ɗan kallon su ko da ba za ka yi komai ba ba ka da alaƙa da mace ba muharramar ka bace ma amma ta rika ɗan wucewa kana ganin hijabi da ɗan kwali na ta kana ɗan samun nutsuwa ita ma tana ɗan ganin hula da gemu yana ta tana samun nutsuwa amma da za a zauna gaba ɗaya zan lamaza da sai an samu taɓin hankali ko su zauna zallan mata sai an samu taɓa hankali matsala za a samu wani da gaske shi ta hadisi yake ce mana al-kisa'u shaqa'iqu ko su mata shagigan maza ne abokan halittar mu ne su sai su ba halitta su ta sha babban da irin tamu ɗi'ar halittar ba wani eh, suna daban ne Allah shi ne bari mu ƙara sa yanzu yake sun mawajjaha ila adamin mumarati wal ya yi nuni zuwa ga in yin jayayya ko musu sai mu mara daga shakka ne za ka yi shakkin abuwa ba kuma za ka yi jidadi ba idan ta ji yanzu idan muna magana ni da kai sai na kama maka hujja wani abu cikin alkur'ani ba ka bukatar wata hujja kuma yanzu saboda na kai karshen hujja kenan tun da na gaya maka alkur'ani shi yasa daga cikin tarifin da manzon Allah ya wa alqur'ani annabi ya ce man qala bihi sana, duk wanda ya magana da qur'ani ya fada gaskiya abin da ya rage kawai ne shine mutum ya san menene hakikanin ayyamana ya zama da gaske ne hujjar da ya kafa da qur'ani haka qur'ani yake nufi ko ko ba haka qur'ani yake nufi daga wanda ya taba hujja da qur'ani amma yana su zuciya kila yayi fasara shine ne na na kanakanci ko wani abu ko na ya biya bukatar ya fage da wannan Wace wa salaka fi sabilil iqna Qur'ani ya bi hanyar natsar da kansu iqna shine a ga maka abin da zaka natsu yace usluban yastasiru awamil alkhair wato wani irin uslubi wanda yake zaburar da awamil wato abaibai na alheri a cikin wanda ya saurari wannan hujja wa yukhatibu kawamil al fi nafs kuma yana magana da ainihin wato gungu gungu na curin imani a cikin zukatan mutum sai Allah ya ce faman ka fi duk wanda ya maka jayayya akan annabi Isa ko annabi Adam din nan ce wai shi Allah ne an fahimta akan annabi Isa ko ce maka wai Allah ne shi saboda aka tambo su ke da kai a matsayin masu. Allah ya ce min ba ba'di ma aka mai ilimi ya kai annabi bayan ilimi ya zo maka abinda zaka ce musu ba jayayya ba fara ba ku yadda ba to qul ta'alu ci ku taho bari wa abna ana kira yayan mu wa abna akum kuma ku zo da naku yayan wani sa'a na mu kira matan mu wani sa'a kun kuma ku zo da naku mata? Allah ya ce wa anfusana wa anfusakum mu kanmu mu zo da kanmu kuma ku zo da kanku halicci wannan zaman da za a yi za a yi Allah ce thumma he! mu zo mu yi mubahala mu mubahala kinuwa kala tsitsi ala tsine ala tsine uwar kariya yin wannan abin za a yi ga ka ga iyalinka maza da mata da yara kai ma ga ka ga iyalinka da yara maza da mata duk kuna nan a hada su ne ba duk wanda yake kariya wanda yake da kariya shine summa nabdahi alaja Allah anatallahi alal kadhibina mu sanya tsinuwar Allah ta tabbata akan makaryata wanda yake su ne masu kariya akan wannan magana annabi isa Allah ne ko Allah ne in kuma ba dan Allah bane annabi ne a sa ai wannan tsinuwar Eh, su so su yi saboda ba su da ilimi ba saboda jahilci sai aka jagoranta kai kan ku kuskura idan su ake wannan dinon ba har tsakan mutum bin shi take shi kenan ko halaka zo su jaga musu halaka Allah kyauta kwarai da gaske saboda ai duk wanda ya ce da yi wanda ya ya dama kai saurara yanzu mu sai da mutum kazzam ba abin da yayi ma wani bace ne ya shafa kan shi zai da addu'a gashi ya fito kawai gashi ya zube duk wanda za a haifa a kasan wannan da ƙwaryen mola ake haihuwa su gaba ɗaya ba gashi <laughs> a ga ya samu su matsala Allah ya shirye da mu Allah wa dauke sarki ya babu dada abin da makaranta daidai wanda muke kuskure ko karanci ilimi Allah wa dauke sarki ya bi mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah